Thank mm. you.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 gama lafiya ba eh lokacin faɗa da ba lokacin da ba na faɗa ba kai kullum a cikin faɗa kake to yar masani ke za ki gaya min abin da ya kamata to ga yawan lokacin da ya dace in faɗa da lokacin da bai kamata in faɗa ba tunda ke kika fi ni sani wai ke ni da ke waye gaba da wani ne eh kin girme ne za ki tsara gaba ki riga gaya min ki ce za ki riga gaya min gaskiya yanzu tukunna ma da na ganki ina zaki zan je karɓo mana hatsi hmm, ba izini na ba komai dama zan da labarin ki an ce dama da na fita gurup kai ba sai ki saka ba sai ki fice ki tafi ki da jirga dama ki je yawon ki to fa na faga ji ba zan tura wannan tabarar da ake min ba ha gaskiya sharri ake mun ta za a ce kana fita zan fita ina nake zuwa babu inda zan je wallahi hatsi zan je in karbo mana haka zaki ce to bari in ga miki wajibi ne addinin da'iman wajibi sai na bar garin nan dole in yi tafiyar nan saboda ba zan jure zama in dinga fama da bacin ranki ba kina wahalar da ni kullum ni kenan na ko kokon ta ni ba zan iya jure ba dole in tafi inda ya kamata in je in rayu sai na tafi binni tafiya dan Allah dan annabi in tambaye ka wai menene damuwanka da garin nan wake takura maka wake matsa maka a cikin garin nan eh ni ce ko wasu sai ka dinga ce min zaka koma binni ke ce ni ka manta ba an baka fa amana ta ne ba ko in ka tafi yanzu ni da wa za ni? banni kafin ni din da zuwa kika rayu yanzu tambaye ki yanzu ina akuyata tana ciki ko ko ta fita akuyar ka ta tafi kiwo tun safe ta tafi kiwo kin ji ba akuya ba za ki iya riƙewa ba bare kuma ni gundume ne da ni sai in zauna in zauna karkashin ki za ki kula da ni to ba zai yi ba wannan kwata kwata ba rayuwa bace wai kai yanzu dan Allah me yasa kake yin haka ne yanzu akuyar ma akuyar ma za a tambaye ni yaya za a yi in kiwata ta akuya to ita ta sanya ta muna muna muna cin abinci da ita kwano daya eh, me yasa kake haka sai na ba garin nan dole in tafi birni na je na rayu da irin mutanen da suka fi rayuwa da ni wanda na fi ganewa da su suka muka goge tare ba zai dinga zama kullum kina kayar don kwafe ni kina mai da ni ba ba haka kullum na gaba Allah tuka na wurin ita na yi karatu na sarai na yi na muhammadiyan nan na yi na zamanin nan duk garin nan ban da sai nuna min karatu eh saboda haka ba zan dinga zauna ni ko kina sa ni ba kina saki mai ni ba gaba ɗaya na ce na fita na fita yace na ga inda arziki ke dole in tafi neman abina ke fa yau din nan zan bar garin nan sai na tafi sai na bar garin nan Tare da Da ke? Na kowa da irin kala inda ya dace zauna. Da ke ɗin zan tafi birni Allah kiyaye. Ai take jira da ni. tafiya za ka yi kuma. Wallahi ba za ka tafi gaban na ba, wallahi ƙafa na ƙafan ka sai mun je Ni ce ba kalan ban nan ba. Wallahi sai na bi gaban ni. kuma cikin gari wai me yake faruwa ne haka me yi zafi kuma duk wannan saurin saurin da nake ta yi ya ke ne to tun ɗazun fa jiran ka nake kowa ya ci fiye bar wannan tun ɗazun sai jiran ka nake baka zo ba to banda abin jure kin san fa sai na bu na kewayo na ta abu kin san fa yanda mutane suke kowa ya sa ido a mu da an gana na raɗo an dinga magana kenan ana yaushe kai auren da zaka zo ka ce kana neman wani waye waye kaza kaza to kin ji dalilin da yasa nake ta kewaye kewaye ya ma yaushe ne ma tafiyan kan nan ne ai birnin nan yadda na yi aniya ba fa zan canja ba yawwa eh wajibi ne za a tafi Allah yadda to ni yanzu in ka tafi ka bar ni a kauyen nan ya zan yi ne yau ban da abin jume wannan tafiyar ai taki ce ni da nake so na je na rurrumo na kurarumo abin da zan zo na samu a zuwa sha biki kuma me na damuwa gaske bi mana ai ni na sani fa ka je wurin nan kuɗi za ka yi don kalar ka kalar su ce jume irin mu fa suke da bukata ina zuwa na tabbatar zan samu abin da nake nema zan samu aikin nan a'a to to to to to shikenan yanzu dai me ka zo min da shi aha ba ai ba a rasa nono a riga ai koya dai tunda dai ba su duka ko dai bo gaba dai abubuwan ba eh bo duka waɗannan ai ba a rasa to shikenan ko ba haka ba eh, haka ne eh. ka gani ba <laughs> to yanzu abin da za a eh. kar kowa ya kar a zargi wani abu ni zan yi talar kai kuma hatsinka. A'a wannan ba ki da damuwa. Ki dai je ki dai sa a ranki dai. To da zaran Ni yanzu saya saya saya ma. Yaushe ne tafiyan ka birni? Na ce da ke yau mana zan tafi. Yau? Yau yau ta mana. To ni yanzu ma in ka tafiya zan je a kauyen nan ba daɗi. Ba komai kar ki damu. Kai a kai ba zan dinga zuwa fa. zan da na ruro sai na fara zuwa kowa ba zai ganna ba sai na fara da inda kike sai na kwance da kakin ɗiba abin da kika gada wata kan da Allah to shi ke ki jume ba eh. matsala to shi ke <laughs> kai na a sabon ne hankali ana zubga musu yayya wani abu Tabbas a wannan ƙarni, Best Choice Specialist Hospital shi ne asibitin da ya dace da kula da lafiyarmu. Da ba sai mun fita ƙasashen ƙetare ba, na iya cewa biza da hawa jirgi huta. Kai da ganin ginin asibitin Best Choice Specialist Hospital za ka gane cewa ya sha bamban da shauran. Muna da reception wajen karɓan al'umma. akwai ɗakin jinya yadda ake kula da marasa lafiya awa 24 baya ga ɗakin gwaje-gwaje wato laboratories wanda suke aiki a tsawon awa 24 da ɗakin da aka keɓe domin rainon jarirai. Wanda yake ƙarƙashin kulawar nagartattun likitoci. Bugu da ƙari. A Best Choice Specialist Hospital muna da katafariyar Operation Theater mafi ƙayatuwa tare da injinin zamani. Ga babban ɗakin bada magani tare da masana ƙwararru a fannin bada magunguna. Muna da sababbin manyan motocin ɗaukan marasa lafiya tun daga gida zuwa asibiti. A Best Choice Specialist Hospital muna da wajen motsa jiki domin ɗebe kewa ga masu jinya da majinyata. Asibitin Best Choice Specialist Hospital na nan a Floti mai lamba 488 sabuwar gandu quarters a kanan dabu ko kuma kai tsaye ku tuntube mu ta lambar waya sifili uku huɗu. tara biyar ɗaya shida bakwai ɗaya ko sifili takwas sifili uku shida sifili bakwai uku tara takwas tara ko kuma sifili takwas sifili uku ɗaya biyu biyar shida biyar takwas biyar Vest Choice Specialist Hospital na da safukan sada zumunta asibitin Vest Choice Specialist Hospital taskar ƙwararru a fannin lafiya. son shakiyanci wallahi ba na son shakiyanci kamar ya shakiyanci kuma ya da gani na ina hamba za ka zo kai ma ka dinga hamba wanda abin ka aini a hambace na na taho to wai me nufin ka menene yasa ka hambas aboki na kai ka san dai babu abin da yake saka hamma wanda bacci da yunwa ni kuma a daidai wannan lokacin banda yunwa ba abin da nake to kai da kake da digiri duku-duku ai ya kamata ka dinga bantarar digirin nan kana ci har ka kushi wallahi na fuskanci cimin mutunci kake da digirin nan da nake shekaran jiya fa nake gaya ma babu ma'aikatan da ban je ba da kamfanoni a kansu ba na aiki ba ma sa kallon abin da na zo da shi da na su tunanin digiri ne da ni ba a ban aikin ba ni fa wallahi ka san ma me nake tunani wallahi tunani nake ɗebo shi in yayya gashi saboda ganin sama kawai ba ta amur rage gaskiya to ka san gaskiya na ma yake shawara kawai na tattara dawo ƙauye ƙauye zai tafi kawai kuma ni da kai mun muna fama da yunwa a birnin me za ka je kai a ƙauye kai baka san me yake faruwa ba to ai arziki yana ƙauye Allah to bari su ga ma wata magana baka sani ba idan kana so ka gane cewa arziki yana ƙauye irin mutanen nan da suke tuwa da ƙauye da buhu duk wanda riƙe ɗaya daga ciki ka zazzage buhun nan ina jin daga nan ka rabu da talauci har abada Allah mutumi na da gaske to ai ni daukar su nake irin da nan ne buhun babu komai a ciki wanda irin dan tarkacen su da suke ta da shi kai kai arziki yana ƙauye dan haka can zan bida in je in samu abin da zan samu a can wallahi Allah ka bani satar amsa kuma ka san me ka ga wannan mutumin zuwa eh. na yi ofis ɗinsa ya ɗan taimaka min da abubuwan da ya sa saba taimakawa na Allah ya masa amma ba ya son taimako wallahi ina gaya ma mutukar yau na zo min abin da nake so ba ko to wallahi Allah da kaina zan neman wa kaina mafita a ah, yayi wallahi kure da yanzu ma abin da za a yi kawai mu ban nan wurin saboda kar in sa idan nan su zo su tunanin wani abin muke shiryawa dan nan da antima zan dawo a to yayi a to nan za ne a ah, ba mu tana tunda nan da ke ba da yaya wani abubuwa yana damuna sosai a cikin gidan nan kawai babu yadda zan yi ne na gaji dole sai na faɗa maka yayi kashe da ni lokacin da za mu yi aure da tsarha babu irin wulaƙanci da cin mutuncin da ba a yi min ba kowa na ganin me zai sa an aure tsalha, amma na rufe idona saboda son da nake mishi amma yanzu bai da abin da yake min ban da wulaƙanci zagi kyara kullum jira yake in yi magana kawai ya rufe ni da faɗa gashi yanzu ma ya ce ma barin gari sai dan Allah yanzu ya yi wannan ba to nan asiri ba ne in yi bagarin nan ai shiga uku to me fara ka to kin ga zan tambaye ki biya min tsakaninki da Allah ki gaya min gaskiya kuma nake so ki gaya min ba inda inda ki dubi girman Allah ki gaya mun gaskiya menene kika taba masa ko ko menene kike masa wanda ransa baya so wanda har zuciyarsa ta so sai ki miki wani abu domin na san ne tun farko wannan auren da kuka auren soyayya kuka yi kuma ban taba jin wani abu wanda ya kama da haka a baya an ce gashi hakan ta faru tsakanin ku ba yanzu menene kike masa wanda har ya sa juya can ya juya miki baya haka wallahi yayi babu dai a iya sani na duk wani abin da zai karɓa cin ransa ina ƙoƙarin na guje shi Ka sai an ce dan adaba ajizi ta iya yiwa ko na musu wani abin ban sani ba amma wallahi mun mai mai ba to shi kenan ba ba a kake samu damuwa daina wannan kukan kwantar da hankalinka ni zan je in neme shi in ji menene yake faruwa yaya ka hanzarta abu wallahi zai iya tafiya don yau din nan ya ci zai tafi. Yau zai garin? Eh, na ji yana faɗa shi yau yau din nan zai tafi ya bani. Kina nufin wahayya shi bayan kun yi sallama da shi ma? Haka da ya ce min. kai ki samu dama barin hanzarta ko da in ta kama ban gan shi a cikin gari ba. Zan tafi har tasha inda ke hawa mota in sha Allah zan same shi barin hanzarta. Yaya sai ka dawo. Mayunas na nga ako. Inna lillahi. Yanzu kowa ya tattara gugan shi ya tafi sun wase gaba ɗaya. Yanzu ya zan yi. mutanen garin nan ba su da kirki. Akan a bar guga don saboda in mutum ya zo ya bar ruwa to bari mu ga ko zan samu yaro dai in haifar ah, yauwa kai idan na aike ka ka ɗauko min guga za ka je a'a makaranta zan je don za ka je makaranta ba ra'a aike ka ba idan na baka ishirin za ka je eh, sai in sai gyaɗa yauwa ɗan albarka gashi gashi ka ruga da gudu maza maza ka je ka kai sauri can ni da nake da tsalla a garin nan wai har wani damuwa zai dame ni <laughs> ai mai auren sallah ta ji daɗi wallahi ta ji daɗi to yanzu dai jira yaron ne kanin rigar nan wannan rana yau kin ga abubuwa sun canza ko ai wato ainihin haka da ma al'amari ala ai halin wanda baya canjawa shine ya asara har kana da bakin da zaka bude ka tambaye ni ina zan je ma simple question dari uku uku da kake bata da na samu na rabo yarinya nan da wahala ba zai yiwu a ce na aurar da 'yan nan ba na jin dan wani abu yana kaiwa yana komowa ba a yanka min albashi watan duniya in dinga jin dan motsi a gidana. Aure ne fa, sunan ma'aiki ke kai masu masa abin da ke gada mu. To uban kuturo ya kaɗan, munafiki algungumi. Kaga akwai kuɗi da ake bayarwa na na gani ina so, ni uwa da uba da dangin uwa da dangin uba da matar wa da matar kani kai duk wani wanda yake da ruwa da tsaki a cikin dangi a cikin al'amarin auren nan to yana gefe guda shi ma yana jiran nasa kasar. Ma ita kullum baya yi baya yi to baya yi me zai miki. To ita za ta aure ta? kamar ke yadda kike din nan a ce wai karin kumallon gidanki wai a warace umma dan Allah dan annabi ki bar wannan magana kin ga nan gidan sarkin ki ne kuma mutumin nan yanzu ya wuce da aure fa na kai da kwaya bi rak kuma kina a gaba saboda fa tsaban layi rana da kike sha tsofaffi inda na guda uku suka fara suka mutu akan layi ko dai baki wannan ba sai take ki to tausa ba ba da kure ba ina inda ne ne ni in sha mu hakura sassa kan ne yake takura waye ne ba sa ruwa saboda Allah an zo in ta buga kofar nan tun mutane ba su ankara ba har mutane su kula da ni ina famin buga kofa ai ta bude mu da ji da ni. Shirin fim ɗin bakar tukunya ƙayatacce wanda ya shirya tare da jarumai 'yan zamani na da da na yanzu. Shirin baka tukunya sai dinga zuwa muku ne a tashar mu ta Hausa TV Namaste a dukkanin ranar Alhamis da misalin karfe 7 na dare. kana ku manta ku danna subscribe kana ku danna kararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zaran mun dora sabon shirin baka tukunya. Shirin baka tukunya na nan tafi.